yana yana labarta duk wani shi shi ya ya ya zai duk wani shi arziki a kan zai kare ya kawo ganin addu'a za ka yaran nan addu'a ka da tawa ita ce mafi ala tare da shi amma ba wai a rika aibata shi ba ka rika masa addu'a sai ka ga Allah ya taimaka ya shiryo mana shi shi kenan ta amma yanzu wannan da ya ce wanda yayi shi ga jaru. a to akwai so da mana shi babu abin da ya fi karfin Allah mai gida. Bare ku. To, a ci gaba da addu'a kawai Allah zai duba, Allah zai mana. To shi kenan. Amma don kiri kiri yaro kai kana ji kana yi gagare ka. Kai ka sai. To, Allah so ne. Ko sai Allah kiyaye ka tunda mun ya faru. Ana kai. To ya gurin. To shi kenan. Allah ya shirya mana. Ah, to na. fiya <laughs> fiya wonfi haka ha ha eh a ƙauyen su sai ji da kai yake kamar baya shi ya shirya kawai mom how are you mom dad wannan yara is teko kai akwai okay morning Morning. To me morning? Morning no. ko me? No, how are you? ibinin. sani dai da ma na ba hawaye ballanta na malam. Me ya hada mu da hawaye? A ina nufin ina winin ku. Dama Dad akwai wani labari ne da muka samu a Amerika muna sauraron rediyo ne sai saboda ba ma barin abu ya shige mu to sai na samu labarin cewa ana wani gaggabi a Amerika to na san ba za mu rasa samun labarin a jarida ba shine na ce to barin ɗauka saboda in yi taking out ɗin news din ba kin gane to yanzu kai da kake a nan me ya hada ka da amurka me za ka samu a amurka me ya hada ka da ita daren gamar rama no mom no mom ai tech tech ne ya kamata mutum ya samu ya takin din abu ai physical health education now he never to say ana later democracy wannan malam ka ci gaba da masa addu'a Allah zai dube mu Allah bai taɓa toshe wa bawa baki ya toshe masa hanci ba. Allah shirye shi, amma dai lado kam. To ka ga yaron nan dai nayi nayi da shi ko a kofar gidan nan ya kafa garwar shayi. Yaki. To garwar shayi na ce shekara tafi kuma tafi me fa wannan kuma. To ka ga dai da karatu yanda ake shigo da kayan miya garin nan na ci nayi da shi duka ba yaki tallan kayan miyan ballantana na shayi. Na rasa harkar yaron nan. Amma a da dai ita ce magani dan girman Allah malam dan Allah ka daina faɗan ba daidai ba akan yaran. To shikenan. Allah ya shirya mana gaba daya. Amma amma zan nemi dokin ajiye wallahi wata in bata mu in sheme shi wallahi. kwantan bauna na bi dabara ai <laughs> wallahi ma kawai sauki Allah dai yake yi tsiyar na sare yau za mu gani dan kauye da ya je birni kai kada ne zan raba ka da ita meye matsalan a ciki ba hutsa ba nike je munafiki da abin da kuke yi billahi da na samu sirrin komai na san komai ne ba na tsoro tsoro mai zan ji kai eh? mene baba dai eh abubuwan da kuke da dare kuna dan zaga gari cikin dare ku hau wannan rimin ku ku dauka kan wannan kuka kuna bada wuta Mu hmm? dai kai ba mai bane ne. ka za ka lashe wariya kurwa asirin ka ya tono gaba ɗaya na san duk abin da ke ciki wanda wutan mi ni za ka nuna wa tarzatsun wuta eh kaga ka bar gudun da ka kara ke ba na ga miki ba ban ga miki ba ban gaya mashi ba ba shi gaya mashi dala dala ta abadan Allah ka hakuri za ka tafi sai ka samu wani abu tukun a jikinka wanda ba za ka taɓa manta da shi ba har lahira da ta iske ka baba ina son habiba kana kana son ta sai ka dauke ta eh kana son ta eh ha kana son ta ka munafiki tabi tabi tabi kin ci gidanku ko ba gudu mijinki kawai tsiyar nasara ce tsiyar nasara ce tsiyar nasara ce na ba mu sani duk abin da kuke mun sani ku ta babban wuta mm, Good afternoon. Duka lafiya kalau lafiya. Ka yi hakuri fa saboda wannan abu. Ano, ah, hmm? ai ba damuwa ni na ɗauka ma yayanta ne yake ɗan Eh, eh to kamar haka din domin shine malamin karatun su sai yana koyar da karatu kun kana so a ci gaba to ba ka so kawai sai ka ah, dawo no no no don't get now Don't get now. wai ma'ana ba komai shi ke oh to to to eh. to ma akwai sako za ta tona shi insha Allah. to to to ki je ya rike abu mm. ka ta ji bar mana da gari eh to ita za a ba ke nan ko get now. Ha? zan za ta shigo ma da shi to to Don't don eh. turn my husband, my dear. Kina bani mamaki wajen inda ga inda za ki huta, ki huce takaici kuma kina irin abu irin wanda bai kamata ba wallahi my dear my husband. Ina ce maka ina son ka yi. Eh? Ba ka ganin wanda nake so ina tare da shi. ai da ba kya sona ba za ki tsaya har ki saurare ni mai magana da ke ba wannan ba wani abu bane a hankali komai zai tafi dole. na za mu gani da ya je da ga wannan ki ba babanku kamar alƙawarin da zai e, tattalin shi ya fi kyau mai arziki wannan ki ba babanku kina da wani ki wannan ki ba wanki kuna da kaka ne ko kaka babu kina da ɗa ko ya to ga wannan siki abin nan kar ki samu damuwa ko me kike so a rayuwa zan miki hmm? kin gane you force you cannot force you can force to the river kin gane